Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da LOL FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voa hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 26 ga watan Yuli shekarar 2019 Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. yanzu haka koriya ta arewa ta sanar a hukumance gwajin makamai masu linzami da ta yi gargadi ne ga sojoji masu son yaƙi a hali yanzu kuma ita ma iran ta gwada wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango sannan sabon prime minister birtaniya boris johnson ya ce ba abin da zai hana shi cika alkawarin da ya dauka na fitar da kasar daga kungiyar kasashen turai eu a cikin watan oktoba wannan shekara kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya Majalisar Wakilai ta yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari da yi ƙarin yawan mata a wajen naɗin mukaman siyasa. Sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wata kotu a birnin Yemen ta baiwa shugaban rukon ƙwairiya na jam'iyyar Modern Lumana gaskiya bayan da ya shigar da ƙara akan kwace masa hurumin shugabanci da aka yi ba bisa ƙa'ida ba. Bayan nan Mahmud Lalo zai gabatar da shirin duniya Amurka. Sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan sai ku gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. yanzu haka koriya ta arewa ta sanar a hukumance gwajin makamai masu linzami da ta yi inda take cewa ta yi ne domin gargaɗi ga sojoji masu son yaƙi da suke koriya ta kudu waɗanda aka shirya kwanan nan za su yi wata rawar daji ta haɗin gwiwa tare da amurka a jiya alhamis gidan talabijin ɗin koriya ta arewa ya nuna wasu hotunan kim jong-un da kansa yana duba gwajin makaman masu linzami da ta kirawo sabbin hanyoyin dabarun kare kai sai dai jami'an amurka da koriya ta kudu sun ce makaman masu linzami masu cin gajeren zango ne kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa kcna ya ce gwajin yana nufin aika wani gargaɗi mai ƙarfi zuwa ga sojojin koriya ta kudu masu son yaƙi waɗanda yanzu haka suke ƙoƙoluwa a yunƙurinsu na ƙaddamar da wasu sabbin har-hare makamai na masu linzami zuwa koriya ta kudu da suke shirin yi rawar dajin soji duk da ta sake gargadinta a kai a halin yanzu kuma ita ma iran ta gwada wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango a cewar wani jami'in sojan tsaron amurka wanda ya kara da cewa hakan zai iya zafafa zaman ɗarɗarɗin da ake yi cikin 'yan yankin tekun gulf ɗin jami'an waɗanda bai so a faɗi sunansa ba ya ce a shekaran jiya laraba iran ta cilla wannan makamin mai suna shahab 3 ko da yake an ce makaman bai kasance wata barazana a kan jiragen ruwan da ke shawagi a tekun ba balle kuma sansanonin sojan amurka da ke yankin wannan al'amari yana faruwa ne yayin da ake cikin zaman ɗarɗar a yankin a sanadin hare-haren da aka rika kaiwa kan jiragen ruwa masu jigilar man fetur da kuma jiragen sama marasa matuka. Sabon Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya ce ba abin da zai hana shi cika alkawarin da ya ɗauka na fitar da ƙasar daga ƙungiyar ƙasashen Turai AU a cikin watan Oktoba wannan shekara. Abin da ke sawa wasu ke ganin ƙarshenta ba fitar arziki Birtaniya din za ta yi ba, za a sami tarzoma kan ficewar. A cikin wani matakin ba sani ba sabo da ya ɗauka jim kaɗan bayan ya ɗare kan kujerar zama Firayim Minista, Johnson bai bata lokaci ba wajen korar duk wasu ministoci masu adawa da shi, inda kuma ya maye gurbinsu da mukarrabansa da ke tare da tafiyar shi ta siyasa. A jawabinsa na farko Johnson ya jaddada cewa yana nan daram kan shirinsa na fitar da Birtaniya daga EU a ranar 31 ga watan Oktoba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Amurka sun tashi tsaye haikan wajen murkushe kungiyar wasu masu aikata laifi da ke fasa kwabrin shigo da bakin haure a sace, waɗanda aka ce sun ma haɗar har da wasu sojojin ruwan Amurka da ke aiki a jihar California da ke kudancin Amurka. A jiya Alhamis ne wasu jami'ai da suka hada da hukumar binciken laifuka NCIS a takaice suka sabke sojoji sha shida bayan an kira su da wasu ɗaruruwan sojoji zuwa wajen fareti a birnin san diego na jihar california a cewar sojojin ruwan wannan lamarin ya faru ne bayan an kama mutane biyu da suke da hannu a wajen safaran mutane a jiya alhamis ma'aikatar shari'ar amurka ta sanar cewa hukumar da ke kula da gidajen yarin amurka ta shirya dawo da aiwatar da hukuncin kisa a Amurka bayan kwashe shekaru sha shida ba tare da ana yi ba, inda aka shirya cikin watanni masu zuwa za a rataye wasu masu laifi biyar da kotu ta yankewa hukuncin kisa. Hukumar kula da gidajen yarin za ta ɗauki salon da wasu jihohi suke yi wajen amfani da allura mai guba wajen kashe mutum da aka yankewa hukuncin kisan. a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka yanzu haka an shirya kashe wasu mutane uku a watan disamba mai zuwa biyu kuma a watan janairun shekarar 2020 ma'aikatar ta kara da cewa sauran kuma za a kashe su ne a nan gaba hukuncin kisa da aka yi na ƙarshe a amurka an aiwatar da shi a shekarar 2003 a lokacin da aka kashe wani tsohon sojin amurka mai suna lewis jones bayan an kama shi da laifin sacewa da kashe wani soja ɗan shekaru sha tara da haihuwa. Yanzu haka akwai mutum 65 da gwamnatin Amurka ta yankewa hukuncin kisa. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. A Najeriya Majalisar Wakilai ta yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya ƙara yawan mata wajen naɗin mukaman siyasa domin ɗinke barakar ƙarancin mata da ake samu a majalisar dokokin ƙasa da kuma wajen naɗin ministocin da ya yi. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda daga Abuja ta aiko mana da rahoton. Wannan kira da 'yan majalisar wakilai suka yi ya biyo bayan wani korafi ne da Honorable Omowumi Ogunlola daga jihar Ogun ta kawo a zauren majalisar, da ta ce an gano karancin mata masu rike da mukaman siyasa a Najeriya. Sannan kuma ta ba da shawara cewa za a iya yin gyara idan shugaba Buhari ya naɗa ƙarin mata a matsayin shugabannin ma'aikatu tunda an riga an zana sunayen ministoci inda aka samu mata guda bakwai kacal. akan haka ne na tuntuɓi farfesa grace joktan ta buɗaɗɗiyar jami'a a abuja koya ta ga kasancewar mata bakwai a ayarin ministoci da shugaba buhari zai aiki da su a wa'adinsa na biyu sai ta ce wallahi na ji daɗi <laughs> mun ji daɗi sosai shi cewa wannan karo president buhari ya dubi eh, mata ya ƙara yawansu muna kuma godiya muna fata kuma cewa zamansu a wurin zai kawo ci gaba fiye da yadda ake tsammani mu kuma mata da muke gidaje muke aiki a wani wuri kin ga mun sami abin duban sama a kai cewa tunda suna wurin mu ma za mu yi kokari a inda muke har a samu mata su contributing mata su taimaka wajen ci gaban kasa eh, wannan dai ya mana daɗi mun gode ita ma tsohuwar dadarta a cibiyar bincike ta ƙasa ramatu mustapha bashir ta yi nazari akan kasancewar mata bakwai a jerin ministocin. Na ji daɗi, amma ya kamata mu kami one third in an raba uku ke da daya ya samu na mata saboda abubuwan da constitution na ya fada kenan. Amma ya yi kokari daga bakwai din inshallah za mu shiga ba kuma na san za mu aiki wanda ya dace wanda za a sa mata ifiyo a Baba Buhari wannan shine wa'adinsa na ƙarshe. To mm. in shi ya tafi idan za ku samu ƙari. Ba magana kare ba amma bari mu yi mashi addu'a abubuwa da yake yi ko mu manoma yanzu mun san cewa ba kudi sosai a cikin noma amma akwai abinci. Allah isa a sa mata cikin Ministry of Agric ko state mun san inda za mu shiga. cewa ga namu tana wuri za ta iya taimaka mata ne na aiki a food security da so na san abin da nake nufi so in mata sun shiga za su ga nauyin mata wanda suna gona din saboda suna shawuya amma in mata suna ministry din za su iya taimaka mata wanda suna gona da yawan mata suna gona amma ba su fita saboda maza sun kwashe komai a waje su honorable omowumi ogunlola ta ce bincike ya nuna cewa daga cikin mambobin majalisar dokoki 469 goma sha tara ne mata inda sha biyu daga cikin su ke majalisar wakilai yayin da bakwai ke majalisar dattawa kenan kaso hudu da digo ɗaya ne kawai cikin ɗari wanda hakan ya sha bamban da yadda yake wanzuwa a wasu ƙasashe madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya a gaida Madina Dauda. A jamhuriyar Nijar wata kotu a birnin Yemen ta baiwa shugaban rikon kwarya na jam'iyyar modern Lumana wato Umaru Noma gaskiya bayan da ya shigar da kara a kan shugaban jam'iyyar na ƙasa Hamma Amadu saboda zargin da yake yi an kwace masa hurumin shugabanci ba bisa ka'ida ba. Wakilin muryar Amurka a Yemen Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. a farkon makon da muke ciki ne shugaban jam'iyyar mu lumana hama amadu da ke hijira a birnin kwatano ya aike da wasiƙa zuwa ga mataimakansa don sanar da su cewa ya damƙa ragamar jam'iyyar a hannunsu sannan ya dakatar da shugaban riƙon ƙwaryar jam'iyyar umar noma daga mukaminsa sai dai ya ce ba zai lamunta da wannan mataki ba mafari kenan ya garzaya kotu bayan sauraron ɓangarorin da ke wannan dambarwa alkali ya baiwa hama amadu rashin gaskiya saboda a cewarsa sashe na takwas na kundin zaben jamhuriyar Nijar ya haramta masa daukan kowane irin mataki da sunan jam'iyya sakamakon hukuncin da ya hau kansa a badakalar safar jarirai. Abdullahi Tahiru na daga cikin waɗanda suka halarci zaman kotun na yau. Alkali yake an kundane hamma yan nan donc décision yanzu president interim shi zai est shi ba mai doka shi duk yanzu na taro da marake na taro a gane shi to president an ci gane da decision zuci haka nan abin ya zaki ya mai zami kongre ko zami ayi kokari le kat ayi kongre ba wani zai zai ba wani abin nan mu duk mu da lumana ne noma da lumana ne mu da lumana ne kowar ko da lumana ne na ba lumana kowa cikin hankuri siyasa hankuri ta siyasa ba kari ne ba siyasa ba gaba ne ba a yi hankuri kowa yi hankuri a biyo a kai da wannan zaki magoya bayan jam'iyyar ta model lumana sun jaddada goyon baya ga jagoran na 'yan adawa hama amadu saboda a cewar su mutum ne mai aƙida al'umma duka suna bayan han Muhammadu. Tun da han Muhammadu ba san shi ba da kwadai, ba san shi ba da kariya ba san shi ba da kin amana. Haka nan hamma ya saba da irin wannan. wadda duk hamma ya kama mai wadda duk hamma ya zam da shi sai a ki hama hamma tun da hamma da halal ne hamma bai da kwadai wahalan nan duk da hamma na gani dan saboda niger dan yana gyara niger dan yayi da niger cikin abin da yake sunana madam sumaila hadiza Não, não, não, Wannan rikicin shugabanci na ƙara ƙarfafa ne a wani lokacin da ya rage mako guda a gudanar da taron jam'iyyar na ƙasa da zai tabbatar da sunan wanda zai tsaya mata a zaben shugaban ƙasa na 2021. Ibrahim Noma na mai cewa. Mu mu yadda da maganar justice amma akwai statut dinmu da reglement interior duk wanda ya kawo partin justice akwai eh, matakin da za a yi bisa takardunmu na lumana. ba mu yadda a bata lumana kuma da mun kake hamma sai yayi kandida nan Niger hamma sai yayi kandida komi ne ne in kace mu za a yi wallahi sai hamma yayi kandida muna bayan hamma yau muna bayan hamma gobe shugaban rikon kwaryar jam'iyyar madal lumana umar noma da na tuntuɓa don jin ta bakinsa akan hukuncin kotun ya ce da ni lokacin magana bai yi ba a yammacin yau juma'a gaggan kusoshin jam'iyyar ta 'yan adawa ke gudanar da taro domin tantauna hanyoyin da za su bullo wannan lamari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Sule Mummuni Barma. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu ya ce karfe 11 da minti 16 na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai waiwaye ne kan bayyana a gaban Majalisar Dokokin Amurka da tsohon mai bincike Robert Mala ya yi a tsakiyar makon nan. Inda ya ba da bahasi kan binciken katsalandar ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016. Shi mai jama'a musamman ma 'yan Majalisar Dokokin Amurka ke cewa dangane da wannan zama? Batun da shirin namu na yau zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. kamar yadda masu lura da al'amura ke nunawa wani yanayi da fagen siyasar amurka ke ciki a 'yan watannin nan shine yanayi na rarrabuwar kawuna da ake ci gaba da samu yayin da 'yan democrat da wasu 'yan republican suka yi ta fatan ko bahasin da robert mala ya bayar a gaban wasu kwamitocin majalisar dokokin kasar zai karin haske kan sakamakon da malam ya bayar to wani batu dai da za a iya cewa mala ya nanata shine faɗawa kwamitocin da ya yi cewa binciken da ya gudanar kan shigin na rasha bai wanke shugaba trump daga zargin cewa ya yi yunkurin hana binciken ba duk da cewa trump ya yi ta ikirarin hakan a lokacin da aka fara sauraron bahasin na mala shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a general nadla ya tambayi mala shin ka wanke shugaba trump baki daya daga wannan zargi sai robert mala ya ce a'a ya kuma kara da cewa ba a wanke shugaban daga zargin abin da ya aikata ba amma ya ce ba za a iya tuhumar shugaba trump da wani laifi ba saboda wani daɗaɗɗen tsari da ma'aikatar shari'ar amurka take da shi wanda ya hana a ayyana duk shugaban da ke kan mulki a matsayin mai laifi saboda haka kwamitinsa bai yi nazari kan batun ko za a iya tuhumar shi ba yayin da wasu ke ganin babu wasu sabbin bayanai da zaman jin bahasin ya samar 'yan democrat a majalisar wakilai irin su david sicilini na nuna akasin hakan I think there's no question that we saw at this hearing Ina ganin babu haufi cewar abin da muka gani a zaman jin bahasi hujjoji ne karara da suka nuna cewar shugaban Amurka ya yi wa doka karan tsaye. kamar yadda mai bincike na musamman ya yi bayani dalla-dalla. To su da 'yan Democrat sun yi ta fatan a nuna zaman jin bahasin kai tsaye a talabijin a duk faɗin ƙasa kamar yadda ya gudana saboda a nasu tunanin hakan zai ba amurkawa dama su ji da kunnansu abinda gwamnatin ta trump ta yi He tried to obstruct the investigation into his own obstruction of justice. Dan majalisar wakilai Jamie Raskin a bangaren 'yan Democrat kenan yake cewa ya yi ƙoƙarin ya wa doka karan tsaye. Saboda haka shugaban ya tsindima mu a wani irin hali kamar yadda kowa zai iya gani a ƙasar. Uh, an absurd situation that the president has plunged us into, but now the whole country can see it. to sai dai wasu daga cikin 'yan republican a majalisar wakilan ta amurka irin su mark meadows suna ganin mola ba shi da cikakkiyar fahimtar abin da rahoton nasa ya kunsa Lura da cewa Robert Mueller ya nuna alamar cewa bai lakance rahoton nasa da ya rubuta da hannunsa ba hakan na nufin cewa ba shi da cikakkiyar fahimtar abin da rahoton mai shafi 448 ya kunsa. Tamma amma a cewar shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi, wannan bahasi na mala muhimmin lokaci ne da ya nuna wa Amurkawa irin laifukan da shugaba Trump ya aikata. We want to be as unifying for our country. Idan muka ɗauki wannan hanya wato ta tsige shugaban muna so ya zama wani abu ne da zai haɗa kan ƙasarmu ba wai ya raba ta ba shi yasa muke so wannan batu ya zama al'amari mai kwararan hujjoji da aka taɓa gani. we want to be the strongest possible case. Su dai 'yan Republican sun kwatanta zuwan mala gaban kwamitin a ranar Laraba da ta gabata a matsayin wani abu da za a iya cewa wasan kwaikwayo ne na siyasa da aka shirya. Lamarin da ya sa mamba a ɗaya daga cikin kwamitocin doc Collins ya kira ga 'yan democrat da su haƙura da wannan batu I'm Ina fatan 'yan Democrat da ke cikin kwamitocinmu za su fahimci cewa hankulan Amurka sun fara kaucewa daga kan wannan rahoto. Ya kamata mu fara fuskantar wasu matsaloli kamar na bakin haure da sauran batutuwa da ke gabanmu. to akalla dai 'yan majalisar wakilai na bangaren democrat 90 ne suke kiran da tsige shugaba trump daga mukaminsa to amma hakan zai faru ne kadai idan kararrakin da ke gaban kotu sun ba 'yan democrat bayanan da suke bukata masu sauraro kacin abin da shirin na duniya amurka na wannan mako ya kunsa kenan sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shirin musamman ma muhammad hafiz baballe yusuf aliyu harande da zara aminu fage sai kuma mike o'sullivan da catherine gibson da suka hada ainihin rahoton da kuma julie leathers gresham da ta hada wannan shiri ni mahmud lalo ne ke cewa a hutun karshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga abubakar kawo girgir ya ce bari yau na yi amfani da wannan dama domin jinjina wa sojan nan da ya tsinci naira har miliyan sha biyar a filin jirgi a kano wanda kuma nan take ya fi karfin zuciyarsa ya mayar da kudaden da fatan sauran jami'an tsaro za su zama masu koyi da wannan nagartaccen jami'an tsaron daga nan sai sakon haɗin gwiwa daga haruna abdulmumin mai gudu da haruna salisu ɗan fulanin ƙwara. suka ce a yau ma dai mun shigo wannan fili ne domin mu tofa albarkacin bakinmu akan sunayen sabbin ministoci da shugaba buhari ya gabatar to babu shakka akwai alamar samun canji a wannan tenuwa ta biyu ganin yadda shugaban ya karkaɓe wasu daga cikin tsoffin ministocinsa sai dai kash ba mu ji sunan matashi ko ɗaya ba a ciki amma muna fatan za mu ji sunayen matasa a sauran mukamai sai kuma saƙon da ya fito daga mahmud salihu kaura ya ce maganar gaskiya abin da ke faruwa tsakanin mabiya shiya da jami'an tsaron najeriya san ba alheri ba ne ga zaman lafiyar mu don haka akwai bukatar shugaba buhari ya lalbo hanyoyin kawo karshen wannan damuwar ba tare da bata lokaci ba saboda mutuna yadda rikicin boko haram ya fara wasa-wasa. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Salihu Bukar Tamsuwa Nijar. Ya ce hakika ko kawar da manoman yankin difa na kasar mu Nijar suka yi kan rashin daga dokar farar take. Abin damuwa ne matuka da fatan hukumomin kasar mu za su yi wani abu a kai. Daga nan sai sakon haɗin gwiwa daga Comrade Wari Malam Bire brezuwa tare da Malam Rahman Birezuwa da ba mai mana Hannami Marmotuwa da kuma comrade ya Gambo da Magaram suka ce salam VOA Hausa. Hakika mika jan ragamar rundunar jifa Sahel mai yakin ta'addanci a hannun wani sabon kwamanda kuma ɗan ƙasar Nijar da aka yi. Hakan abin farin ciki ne matuƙa. Saboda haka muna masa fatan Allah ya taya shi riko. Muna kuma addu'ar Allah ya sa hakan ya zama hanyar kawo ƙarshen matsalar tsaron da ƙasashenmu na yankin Sahel suke fama da shi. To amin. sai kuma saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga hafiz balarabe gusau ya ce to gwamnatin najeriya da fatan za ku ƙara zage damtse wajen tattaunawa domin kubutar da liya sharibu da dukkan sauran matan da mayakan boko haram suke garkuwa da su allah ya sa a samu fahimtar juna to amin jama'a jama'a ku ci gaba da aiko mana da sakonninku da ra'ayoyinku muna godiya ku huta lafiya a gaida binta s yaro da wasiƙun masu sauraro masu sauraro ga wannan saƙon. To Madalla, kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma a takaice. Yanzu haka Koriya ta Arewa ta sanar a hukumance gwajin makamai masu linzami da ta yi inda take cewa ta yi ne domin gargaɗi ga sojoji masu son yaƙi da suke Koriya ta kudu waɗanda aka shirya kwanan nan za su yi wata rawar daji ta haɗin gwiwa tare da Amurka. a jiya alhamis gidan talabijin ɗin koriya ta arewa ya nuna wasu hotunan kim jong-un da kansa yana duba gwajin makaman masu linzami da ta kirawo sabbin hanyoyin dabarun kare kai. A halin yanzu kuma ita ma Iran ta gwada wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango a cewar wani jami'in sojan tsaron Amurka wanda ya kara da cewa hakan zai iya zafafa zaman ɗarɗar da ake ciki a yankin tekun Gulf ɗin. Jami'in wanda bai so a faɗi sunansa ba ya ce a shekaran jiya laraba Iran ta cilla wannan makami mai suna Shahab 3 ko da yake an ce makamin bai kasance wata barazana a kan jiragen ruwan da ke shawagi a tekun ba balle kuma sansanonin sojan amurka da ke yankin sabon firaministan birtaniya boris johnson ya ce ba abin da zai hana shi cika alkawarin da ya dauka na fitar da kasar daga kungiyar kasashen turai a cikin watan oktoba wannan shekara Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma bada umarni. Da injiniyan mu na yau Mr. Chan ni Zahra Aminu Fage yake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.